daga cikin a ɓangarorin littafi da ya rarraba mana da tattafan aljarhu su ne sune kutubu da littafai waɗanda aka keɓance su don yin tarihin mazaje amintattu a cikin riwaya ya lissafa kamar guda tara akwai tarihu thiqat na al'imamu al akwai kitabu thiqat na ibn hibban al-busti akwai mashahiru il amsar shi ma na ibn hibban ne akwai tarihu asma'i fiƙati mimman nuqila anhumul ilm shi aka fi sani da suna thiqatu ibn shahin akwai kuma littafin al-madkhal ila sahihain na abu abdullahi al-hakim an wanda a cikin tarjaman wato abin nan malamai da ke da rewaya a cikin sahih bukari da muslim sai kuma kitabu thiqat na ibnu ah, qutlubiga qutlubiga akwai kuma littafin kita arruwatu arriwatu thiqat na imamu abu abdullah az-zahabi da kuma man tukullima fihi wa huwa muwassaq shi ma na al-imamu az-zahabi ko kuma littafin tazkiyatul huffaz shi ma na zahabi sai malam yace kutubu thiqat shimfida game da littafan amintattu awwalu man sannafa fi thiqat farkon mutumin da ya fara rubuce-rubuce ya ware sunayen mazaje amintattu ya magana a kansu shine al'imamu ali bin abdullahi al-madini ali bin abdullahi bin al-madini malamin su bukhari din nan idan an tuna mai tarihin sanan kusa sosai wanda ya rasu shekara ta 235 bayan hijirar manzon Allah da hudu kai ko kamar da yake rubuta nan 34 30 234 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shekara dubu ɗaya da shekara ɗari biyu da shekara biyar kenan yana da tafi mai suna afrikatu wal mutathabbituna fi ashrati ajza littafin afrikat wal mutathabbitun sai dai har yanzu wannan littafin yana da gaskin daban da ba a buga su ba ta yi idan bincike ya tsananta ana iya gano inda nusa faɗinsu sai dai galibi maganganun irin wannan malaman kura ba a buga su ba to zaka tarar duk an ruwaito su a cikin wasu littafai na ɗalibansu ko ɗaliban ɗalibansu walillahi alhamdu akwai littafin wa abul hasani ahmad ibnu abdullah ibn salih al-ijli sai al-imam al-ijli wanda za a yi magana akan shi dalla dalla insha Allah akan littafin sa al-imam al-ijli sa'an su bukhari ne ya rasu shekara ta 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shekara 1100 da shekara 78 babban malami ne daga cikin mutanen ƙasar kufa abul hassan al sai kuma shi nashi an buga shi fiye da su daya bugu kala daban-daban sai kuma abul arab muhammad ibn ahmad al tamimi al-mutawaffa sanata 33 ba'da al-mi'ati al thalithah lil-hijra kamar shekara 1100 da shekara 6 yanzu da rasul shi wannan malami akwai kuma malam muhammad ibn ahmada ibn hibban al-busti al-busti wanda alimamu ibn hibbana shahararren malami ne littafin shi shahararre ne kitabu thiqat na ibn hibban da kuma mashahir ulama al-amsar ah, mu zo za a tattaunawa a nan gaba akai insha Allah kuma na san 'yan uwa da suke bin karatuka sun san mun shayi maganganu akai ah, a baya da muka karatutuka a cikin littafin tadwini sunna an tattauna akan wannan matsala haka a wurare daban-daban ibnu hibbana ba boyayyen mutum bane a cikin harkar ilimi babban malami ne kuma littafin shi mai kima ne kwarai da gaske duk da maganganu da malamai suke yi akan sassaucin sa ko sakacin sa Allah ya gafarta mishi amma dai abin dogaro ne kamar yadda abin nan muallimi yake faɗa al-imamu ibnu hibban ya rasu ka ta 354 bayan jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da yau da rasuwarsa kenan shekara 1000 ne shekara 85 kaga duba wani malami na yanzu waɗannan malamai ne na da da da can littafan shi guda biyu athiqat wa mashahiru ulama'il amsar akwai abu habs umar ibn bishran as-sakari uh, as Sukari amin wanda shi kuma ya rasu shekara ta 367 kamar shekara da shekara saba'in da 71 kenan akwai kuma Umar ibn Ahmad bin Shahin al-Imam ibn Shahin ya rusu shekara 385 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shekara dubu 1000 da shekara hamsin da hudu kenan da rasuwarsa sai al Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi al-Imam mai musaddarak da sauran littafan shi da aka sani tarihu Naisabu da makamantansu ah, ah, wannan malami al alhakim. ya rasu shekara ta ɗari hudu ne da biyar farkon karni na biyar kenan yau da mutuwarsa shekara dubu ɗaya kenan da shekara talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ah, ah, yana da zai mai suna al-madkhalu ila sahihai al-madkhalu ila sahihai thumma thumma qata'a at-ta'lifu fi hadha an-naw'i sannan kuma sai rubuce-rubuce suka yanki aka daina samun su akan wannan nau'in wato littafan da aka keɓance amintattu aka daina yi na fata mun gane hatta hatta alƙarni thamin alhijri har zuwa ƙari na takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haythu zaharat ba'd almusannafat fi a lokacin ne a cikin ƙarni na takwas aka samu wasu littafan sun bayyana wa qad baqiya min hadhihi almusannafat alula daga cikin waɗannan littafan da aka bayyana ɗinnan na farko-farkon nan anan wanda suka saura aka same su yanzu su ne akwai kitabu tiqat lil ijli wa kitabat tiqati wa al amsar ibn hibbana da kitabu tiqat li umar ibn ahmad ibn shahid waɗannan su ne littafan da suka saura ana tare da su a yanzu wa ba'adu al kutub allati sanadkuruha fi ma yace da wasu littafan da mu ambata anan gaba insha Allah to sai fara da ta'arifu kutubi thiqatil matbu'a bayani akan littafan athiqat waɗanda aka buga su suka yadu a hannun mutane na farko tarihu thiqati lil hafid abul hasani ahmada bin abdullah bin salih al-ijli wannan malami kamar da muka jiyar shekara 261 a sa'ad da ya rasu shekarar shi 79 an haife shi a abin nan ƙasar kufa mutumin kasar kufa ne ya fara karatun shi tun yana yaro karami an ce tun yana ɗin shekara goma sha biyar ya fara zuwa majalisu na malaman hadisi ya yi yawon duniya a kan neman ilimi ya shiga garuruwa daban-daban ƙarshe ma dai ba a ƙasarsu ya zauna hayar su ba a nan afirka ya rasu a tsarabulusul ghar kamar ka ce yanzu ƙasar libya ke a nan ya rasu a garin gararan bashi ta neman ilimi har gangaro ya zo ya zauna ƙasar libya ƙasar maghrib a nan ya ci gaba da rayuwarsa har mutuwarsa wannan ya sama a littattafan tarihin mazaje da suka fi ba da muhimmanci a kan malaman gabas ba su masan tarihinsa ba saboda ya bar ƙasar kuma ya jima da barin ƙasar ya fi shekara ashirin da barin ƙasar kafin allah ya mai rasuwa kuma bayan dama kafin ya bar ƙasar ba yana zaune dindi ba ne yana yawan yawace yawace ya je nan ya je can allah ubangiji ya gafarta mushi malam yace wasala ilaina min hadha kitabi aljuz'u athani min asl wannan littafin abin da ya iske mu a yanzu shine juz'i na biyu daga asalinsa kama wasala ilaina bi tartibi alhafiz nuruddin alhaythami sannan kuma akwai wani wanda aka samu wanda alhaythami nuruddin yayi aiki akan sa ya canza mushin formation ɗinsa ya canza shi al-imamu nuruddin al uh, abokin sibul hajarin ɗin nan ko wanda ya shekara ta takwas da shekara bakwai haisu rattabahu ala hurufil mu'jam wanda ya tsara shi ne shi akan alifin ba'un tawun shi kuma yayi asalin nashi ne akan tabaqat asalin wanda yi shi akan tabaqat ne ɗabaƙan sahabbai ɗabaƙan tabi'ai tabakan atba'ut tabi'ina su yake kawowa ko a lahida sai aka bi aka haɗa sunayen gaba ɗaya aka sake musu tartibi a bisa alif ba'un ta'u malin ya ci gaba da cewa wabada bada'ahu bi man ismuhu ahmad sannan haifami ya fara kawo waɗanda sunayensu ahmad dan tabarruki da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa min dhalika na'lam anna kitab ath lil-ijli lam yakun murattaban ala hurufil mu'jam bal kana murattaban ala tabaqat daga aikin da haifami yayi zamu gane cewa lalle littafin ijli asalin sa ba yana tafiya ne akan alphabetical order ba saboda gashi wani ya gyara shi ya mai da shi haka da, kenan da ba haka yake ba da yana kan tabaqati haythu iqtasara fi juz'u thani ala tabaqati tabi'ina walam yurattib al-hurufi da at-tabaq yace a yayin da za mu ga cewa a juz'i na biyun da aka same shi na asalin to ya takaitu ne akan tabaqar tabi'ai kawai tabi'ai ne kawai akwai tarihi a ciki sannan kuma a cikin kowace ɗabaka babu lazumta sai an fara da sunan waɗanda ya kamata su farko wa huwa mimma amlahu almuallifu ala ibnihi salih littafin kuma dama dan shi ne salihu bin ahmad al-ijri shike riwaya littafin daga mahaifinsa baban shi na mai shifta ne wanda kuma asali tarihi ya nuna ma tambayoyi ne yana ma baban tambaya akan ah, alaga ta me za ka ce game da wane sai ya kawo magana a kan shi hanyar waito maganganun da isnadoji da makamantansu malam ya ci gaba da cewa warawahu abul hasan ibn abi zakariya An-naisaburi an salih sannan kuma shi kuma wannan al-hasan abul hasan ibn abi zakariya shi ya ruwaito shi daga dan gidan malamin mai suna salihu wa tariqatu da ijli fi tarajim allati yatarawahu tuluha bayna as-satri ila al-20 satara dabi'ar da hanyar da ijili ke bi wajen tsara tarjamamin wanda tsawon tarjama baya gaza layi ɗaya sannan kuma baya wuce layi ashirin wannan shi ne range ɗin. an kurasma sma alisma yana batun sunan malamin da yake tarjama wasu mal'abi da sunan mahaifinsa walkuniya da alkunyarsa wannis batu nisbatu da kuma garin da ake danganta shi zuwa gare shi wa yutliqu lafzan min alfaz ta'adi tadib sanan sai saki kalma wacce ke nuna adalantawa kal kaman yace innahu thiqatun thiqatun aw thiqatun aw la ba'as bi yakan faɗi irin wannan kalma wa yubayyinu tabaqatahu in kana min as-sahabati aw at-tabi'in sannan kuma yana ambatan tabaqarsa idan sahabi ne ko tabi'i ma'ana yace daga cikin badariyuna ne ko min al-muhajirin ko mina daga cikin mutallaka mutsallaka ya kuna daga cikin atulaka amin kuna daga cikin kaza yana ambatan wannan warubama warubama yushiru ila almazaya alilmiya li sahibi tarjuma sannan kuma lokaci kan ishara zuwa ga abinda wannan mutumin ya fice da shi na ilimi ka kauli kamar yadda yake cewa an ibrahim ibn zabarqan at-tamimi yake cewa innahu sahibu sunnatin wa sahibu tafsirin cewa ma'abucin sanin sunna ne da ilimin tafsiri kaga ya bayyana wani ilimi da malamin ya fice akan shi kama ya kuru a ƙa'ida janiya yana ambatan kuma aqidu yace ahlus sunna ne ko yana da khawarijinci a cikin tunaninsa ko an kama shi da kaza ko yana da shi'anci wa qad awada fi athiqat shuyukhan yarawna aw tashayyu ya kwararo malamai a cikin littafin waɗanda suke da ra'ayin ƙadariya, ko kuma suke da tashayyu'anci kama Yankuru, ba'd ad kuma yana ambatan masu rauni ka bishir al limaris kamar bishir wannan kuma ya daga cikin abin da sa kamar da zamu zo mu ji nan gaba ba a kan ma anya a kiran tafin da asliqat kuwa wanda kuma tabbas faɗin shi da asliqat ɗin ba daidai ba eh saboda hatta a cikin asalin sunan littafin za mu zo mu ji akwai kalmar da take nuni zuwa gabe ta kaitan dafa kan asliqat ya ambaci sikat ya ambaci waɗanda ba sikat ba sannan kuma har yayi hukunci akan rashin amincewa shi shi kanshi da su din kaga ya bambanta da na ibnu hibbana wanda ibnu hibbana duk wanda ya ambata a cikin as to a zahiri ya amince da shi dan shi ya faɗa tun a mukaddima cewa wannan na amintattu ne kuma zan yi wani na masu rauni ko da kaji ya faɗa a cikin sikat ya faɗuwa ne. kuma ya faɗi wata magana da take nuni zuwa ga matsala to amma dai yana maka fil jumla ya amince da shi da ko da yake a zo mu zo mu zo mu zo je a cikin asika dai ambaci mutum kuma sai ka ji ya faɗi magana da ke nuni zuwa ga rauni kamar yace yakhda'u wa yukhalif yana kuskure yana saba wa amintattu ko kaji ya ce ban ma san shi ba la a'rifu man huwa wala man abu kuma ya kawo shi a cikin mutum ibnu hibana dai yana yin wannan so kaga nashi daban cewa shi ya amince da waɗannan ya rage kuma malamai sun yarda da wannan amincewa amma ibn eh, eh, al-ijli to ba haka ne akwai waɗanda ya faɗe su kuma har ya faɗi rauninsu kamar bishir ɗin nan ya ambaci ma wasu ya kira su da zindiƙai a wurare kamar shida ko biyar in ba na manta ya ce na wani ya ce zindiƙo kaga wannan ƙarki kenan ko ma ala'anihi iyahu da ya kawo shi masu da tsine mai albarka ce Allah ya tsine mishi albarka wa ramihi bil fisiki yace mutumin banza ne fasiki ربما zakara تولي بعضهم القباء yaka ambaci wanda yayi alƙalanci yace wani wani mutumin gari kaza yayi alƙalanci wa qallama yadhkuru shuyukh sahibi tarjuma aw talamibam so da kadan ne yake ambatan dalibai ko malaman mutum wanda wannan kuma yana daga cikin abin da shi kuma ya saba ma duk masu yin tarajum duk masu yin tarajum suna bada muhimmanci wajen ambatan suwaye malamai ko dalibai ko da ba ambata duka ba za a ambaci abin da zai ishara zuwa ga rankiyarsu zuwa ga waɗanne iri ne su kowane zamani suka fi. hatta ibn hajirin da ya cire sunayensu a cikin takarib yana kawo kalmomin da za su bayyana irinsu shine ya ce minar thalitha minar rabi'a minar Khalisa, wannan kalmomin su suke wakiltar sunayen ɗalibai da malamai malam ya ci gaba da cewa وقد ذكر في بعض التراجم أحداثا وقعت ya yakan ambaci wasu abubuwa da suka faru a rayuwar mutumin da yake tarjama din ka zikirihi ba'aba almunaqashati ma al-imami ahmada fil mihna kamar da ya ambaci wasu daga cikin tattaunawa da suka faru tsakanin imamu ahmad ibn hanbal da sauran malaman da suke goyen bayan shi amin da malaman da suke goyen bayan khalqul qur'an sai ibn abi du'ad ya ambaci wani daga cikin wani sashe daga cikin waɗannan zantutuka sai ce wal ijli mutasahilun fi tawthiqil majhulina ijli yana da tasahulanci yana da sassauci da sakaci wajen amincewa da majhurai wannan magana kuskure ce talakin ta gaskiya saboda Allah duk da ta shahara ana fadanta amma bisa ga yar bibiyar da ni kaina nayi sai na tarar da cewa duka malaman da suke tarjama sa ba su ambaci wannan ba irin su al-Imam zahabi irin su Ibn Hajar Imam zahabi kafin Zahabi amin irin su Khatib al-Baghdadi da duk sauran malaman da suka ambaci tarihinsa da wanda suka bada labarin littafinsa ba sa ambatan cewa yana da sahulanci wannan magana kamar da ya isharar ta nan magana ce da wanda ya fara yin ta shine Abdurrahman al-Muallim Abdurrahman al-Muallim shi ya fara yin ta a cikin tali'a ta wannan littafin nashi mai suna at-tankir lima fi ta'lib al-kautsar min al littafin ya da tali'a kamar introduction da ya masa sannan kuma ya ƙara ambatan wannan magana a cikin littafin shi ɗaya shine al-anwarul kashifa sai kuma a shekul albani muhammad nasiruddin rahmatullahi alaihi shi ne zuwa shaharantar da magana yana yawan faɗanta ya cewa ijili yana da sahulanci sai zama hata zauna a cikin kwakwalar mutane ka annaha ma'aluma musallama amma gaskiya ba haka take ijili kamar sauran malaman hadisi ne mujtahidi ne yana da kurakuransa yana da daidansa amma kafin ka ce ma malami mai tasahulanci akwai abin da za a duba kamar yadda muka ɗauki misali ibnu hibbana a matsayin model na malin da tasahulanci ko al'imamu tirmidhi to some extent shi ma a matsayin model na mai yin tasahulanci shine ibnu hibbana ya amince da mazajen da aka bincika sai aka tarar majhulai ne majhulai ne hatta shi a gurinsa bai san su ba to kaga wannan shine sakaci ko kuma ana samun yana kadaituwa da amincewa da mutanen da ba ba ne, amma maganganun sauran malamai sun saba mushi duk sauran malamai ba su yi da su ba shi ya yi da su abu na uku ko kuma a samu malami yana amincewa da mazajen da aka yi ittifaki akan ba su da nagarta ne mataki na ƙarshe da ya ce sahulanci wannan ne abin da aka samu Ibrahim Hibban shi amma duka wannan abubuwan ijili ba yi da su da wannan surar da surar da yake da su surar da kowa ke da shi ne shi ne yakan amince da wani sai a samu sauran malaye ba su amince da shi ba to wannan hatta su ibnu ma'ini hatta imamu ahmad hatta dara kutuni da duk wanda ake ganin shi wani jijjige ne a cikin al'amarin kana iya samun shi da mafari ya amince da wani wasu ba su amince da shi ba ya rage mahalli ne na ijtihadi kenan ya rage mahalli ne na bincike sannan kuma abu na gaba da za a iya wato yi ma mutum tambari da shi a kan cewa yana da sakaci shine a ga malamai musamman biyun zahabi da ibn hajjari wanda ake ganin su da a matsayin ahalul istikra'i tam, ka tam kaga suna baya baya da amincewarsa kamar yadda misali zaka ga galibin mutanen da al-imamu ibn hajjari ke cewa makabul a kansu. za ka tara in ka bincika akwai amincewar da wani ya musu sai ka tara wannan amincewar galibinta ta ibn hibana su bayan ibn hibana bai samu wani ba to sai ka ga yayi baya baya da wannan amincewa ba za ka samu irin haka game da ijini ba a cikin maganin ibn hibana maganar ibn hajar za ka samu ibn hajar a wurare da dama ya yadda da amincewar da ibn al ya kadaita da ita wannan na ɗin dudduba shi sama-sama haka na so na zauna ne binciken yadda ya kamata amma gaskiya ban samari ba amma saboda wannan magana duk inda ka karanta ta sai ka ga babu wani malami na can farko da ya faɗe ta sabanin ibn Hibbana ko zaka samu wannan magana a cikin maganar zahabi cewa ibn Hibbana na da na da sakaci zaka same ta a cikin maganganun ibn za zaka same ta a cikin maganganun su eh, abin nan dara kutani da makamantansu duk wanda ya tarjama ibn hibbana zaka ji ambaci wannan kalma sannan misali baya ga haka a cikin littafin zikiru man yi utama da ƙaunuhu bi zarfa ta'adil na shi zahabi da ya ya ambata ya rarraba su ya kawo izini a cikin waɗanda ake karɓar masu ah, tausike shi ne ba tare da ya siffanta shi da tasahulanci ba wanda kuma anan ya siffanta irin su ibnu hibbana ɗin da irin ma al-imamu ya siffanta su da wannan ɗabi'a ta sakaci idan ka dai wannan magana har yanzu mahalli ne na bincike jama'a ba wai magana ce kawai musallama haka nan za a yi ta faɗanta ana yi tsalakinta ba wallahu ta'ala a'lam sai ya ci gaba da cewa tambihun zanna ba'dul afadili anna man zikira fi tartibi thiqati da ijli yuhkamu bi tawthiqi wace wani malami kuma wato ala tarafin akhar sai ya ɗauka cewa duk mutumin da ya zo a cikin littafin al'imamul ijili to shi ma amintacce ne malam ya nasa fil kitabi ala khilafi zalik matakar a cikin littafin ah, ijili din bai ambaci abin da ya saba haka karara ba wara fihi tarjama da rawin sakatar ijili an zikir martabati faƙala qala ijiliya al ijliya yaje ga wani mai riwaya a cikin littafin al'ijili wanda ijili bai ce komai a kansa ba kawai sai ya ce wasaqahu al-ijli sai ce ijli ya amince da shi kaga yayi ya bada labari da ma'ana kwatankwacin wannan shine kwatankwacin maganar da muka yi akan al-Imam zahabi da ikhtisarin da yayi littafin muktasar ah, da yayi na na na hakimun sabu na mustadrak zahabi akwai hadisan da dama ya wuce su bai magana akan su to wannan magana ba ta nufin yarda rashin maganar nan amma ana nan ana nan sai aka kuma ana cewa sawul hakim wa wafaqahu adh-dhahabi ko wa khalafahu adh-dhahabi a inda yayi mukhalafa yana fitowa qarare mukhalafa amma inda bai ambaci komai ba to zahabi bai da hukunci kenan a nan akan wannan hadisin mu kiyaye domin littafin bai yi shi dan yin takhriji ba kamar yadda misali albani ya kawo cikin sahiha zaka ce qarara kawai sahul albani inda ya kawo shi kan lamba yana nufin wannan hadisin a sadda yake wannan binciken a wurin shi ya tabbata to amma al'imamu zahad a cikin musadarak na al'imamu imamu da hakim da iktisari rerayewa ce rerayewa ce yana barin wasu hadisan waɗanda koda suna da rauni amma rauninsu sama sama ne wani kuma zai bar shi ɗin saboda muhimmancin shiga babin ko fasalin da aka sa shi amma kuma zai faɗi magana mai zahi ma a kai har rantsi da Allah ya ce ba haka ba ne. kaga nan ne za hukunci da maganar shi a ce khalafa amma wajen wafaqahu to ba ko ina bane to haka anan ma wanda ijli ya kawo shi ya shiru a kansa to ba ishara ce akan ya amince da shi ina fata mun gane wannan ya dai kawo shi ya rage kuma a duba mutumin wani iri ne gwargwadon haka za a mai hukunci malin ya ce waƙar kanin mujanibin da sawabi wannan mutumin ya kuskure daidai zalika annal ijliya lam yusannif kitaban fi dan ko ijili littafin sa ba yayi shi akan amintattu bane ballahu musannafun fi tarikhir riwa yana da littafi ne akan tarihin mazaji sunan littafin kenan aw fil jarhi wa ta'dil ko kuma akan jarh wat ta'dil aw huma kitabani ko kuma a ce littafin guda biyu ne wa waqa'a kitabuhu lil haythami farattabahu ala hurfil mu'jam wa sammahu tartibu thiqatil ijli littafin da yazo hannun al haythami sai ya sami ya canza mishi formation ɗinsa shi ne sami suna tartibu thiqatil ijil wala allahu da ala ghilafin nuskati annaha kitabar ta yi a jikin bangon ne ya samu wannan suna saka bai zalika sai amince da wannan zance mai ilin nazara sai mutawar kitab ba tare da ya tsaya ya kalli abin da ke ciki shin yana nuni zuwa ga wannan sunan ko ko baya nuni ba ومما يدل على أن تاريخ الإجري ليس مختصا بالثقات أن فيه كثيرا من الرواة لم لا لم يطعهم درجة الثقة لم يؤذهم درجة الثقة abinda ke nuni zuwa ga cewa wannan tafin na ijiri bai takaitu akan amintattu ba shine akwai malamai da ya kawo su a ciki waɗanda bai basu martaba amintattu ba faladina qala fihim la ba'sa bi aw saduqun waɗanda ya ce musu babu laifi a kansu ko masu gaskiya ne kaga ba su kai thiqat ba Nahau sittata sittatan was khamsina akwai kamar mutum hamsin da shida qala fihim waɗanda kuma yace jaizul hadith khamsata ashar qala fihim salihun khamsa wa qala fi wahidin akwai kuma wanda yace huwa fi idadish shuyukh yana cikin lissafin malamai wa qala fi wahidin majhul akwai wanda yace musu majhuli walladina da'afahum thalathun wa da kanshi ya ce mutane 33 masu rauni ne a cikin tafi walazina zina kalafi matruk wanda kuma ya ce musu matruk auzin dik arba'a guda hudu wa amma alladhina sakata an ta'dilihim wa tadrihim fa balagu nahwan min 70 waɗanda kuma yin shiru akan su bai ce komai ba sun kai kamar guda 70 afa ba'da hadha naqulu amman sakata anhu wa saqahu ijli haka ba zai yiwa bayan duk wannan an gano wannan maganganun ya zama kuma in yin shiru akan mutum a ce ya amince da shi kaga kuma dole a canza wata tafin suna daga kitabu sikat ya zama tarihul ijiri ko jarhu wata adil na ijiri wa amma ta taqiyuddin subki rahimahullahu ta'ala ƙama ka zalika bi tartibi maddatil kitabi ala hurufil hakanan al-imamu subki shi ma ya sake tsara littafin bisa tsarin haruffa na abcd na larabci lakin kana daqiqan fi at-ta'rif bi asalin kitabi wa tasmiti sai dai shi ana shi aikin ya bi keke da keke wajen bada bayani akan sunan littafin id sarrihu fi muqaddimati tartibihi bi annahu tartibu su'alati abi muslim al-ijli abahu ahmada bin abdullah yace ai yana rattaba yayi tartibi ne na tambayoyin da salihu shine mai suna shine mai alkunya abu muslim salihu yema baban shi ahmad dan abdullahi ورتبه وانه رتبه على ya ba da labarin kuma cewa ya yi shi ne a bisa alifun ba'un tasilan lilwuqufi alayhi dan ji sauƙin gano bayani a ciki wasammahu yasa mai suna ma'rifatu thiqati min rijali ahli ilmi wal hadithi wa min ad-du'afa a cikin sunan ma'aqi sanin amintattu daga cikin malaman hadisi da ilimi da kuma sanin masu rauni a cikin malaman hadisi da ilimi shine ma'anar shi ai wa min ad min rijalil ilmi wal hadith wa zakara madhahibuhum wa akhbaruhum ya ambaci madhabubun su da da labaran su wa afada anna al-kitaba fi aslihi su'alatu min salih ibn ahmad al-ajri li abihi al-imam ahmad ibn abdullah ibn salih cewa tambayoyi ne da ɗan wa mahaifinsa sunan ɗan ahmad ɗan salihu ɗan ahmad sunan baban kuma ahmad ɗan abdullahi ɗan salihu wa ijabatul imam da ijili alai da kuma amsa da shi ya bayar wa hadha la ya'ni annaha takhtassu bi thiqati kaga wannan baya nuni zuwa ga cewa tambayoyin sun takaci ne akan amintattu bal tashmalu ahwala ba'd du'afa'i wa man dunahu ta hada da zantuka akan wasu daga cikin masu rauni ko wanda suke kasama da masu rauni liza don haka fa kullu man zakara man zikira fi da ijl wa zikira ba'du akhbarihi duna tasrih bi martabati duk wanda aka ambaci sunan shi aka ambaci labaran shi ba tare da an ambaci cewa na kirki bane shi ko na banza fala yasihu na an kula bai dace ba mu ce wasaqahu da ijli wala da'afa la fadu kalmar buku guda daya wa qad yakunu thiqatan yana iya zama kuma amintacce ne fa kama annahu qad yakunu dha'ifan wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa qubi a hadal kitabu bi tahqiqi doktor abdul mu'ti amin qal aji fi dar al kutub al ilmiya bi beirut am arba ah, am 50 ba'da al mi'ati al rabi'ati ashr al hijra an buga shi a cikin shekara ta 1405 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, kamar shekara 33 kenan ko da hudu a yanzu an buga shi a kasar beirut a cikin darar kutubul ilmiya wa bi tahqiqi doktor abdul alim abdul an ƙara buga kuma da tahqiqin malam doktor abdul alim abdul wannan kuma an buga shi ne a maktabatu dar bil madina al munawwara a madina kenan a shekara da aka ambata a can a 1405 bi unwani ma'rifatu thiqat a wannan karan da irin unwanin da aka buga shi ke wallahu a'lam sai al-imamu a cikin tarihi da bai gushe ba yana yi mana shi muna cikin shekara ta 228 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam nan ne ko za mu tashi inda da yake cewa ha musaddad bin Musar al-hafiz abul Hassan al-basri سمع جويرية بن ابن أسماء وأبا عوانا وخلقا وله مسند في مجلد سمعنا بعضا ما هو ذلك يتي سيكو مالا مسدد دم مسرحد دم مسربل دم مغربل مسدد بن مسرحد بن مسربل بن مغربل بن معرك in ba na manta ba binu armak binu ma'arak binu mahanka shine wannan idan ya tashi tsiya mai sunan shi ne ah, ah, abin nan abu ainihin in ya tashi yana so ya zolaya sai ce wannan sunan da fa za a yi bismillah kawai wannan rukuya ce ta cire ta cire ah, kunama ce ka ji suna kamar addu'a cire kunama da yaren wasu mutane musaddad dan musarbal dan musarhal ɗan mugharbal ɗan manik ɗan hamik sai ce wannan ai ya fi kama da surkullen ruƙuyar cire cire kunama ce hazihi ruku ta'awizatun lil aqrabi wannan addu'a cire kunama ce <laughs> to ba balarabe bane wani kabila ne shi ma can daban kamar yadda kuma duk sunayen irin wannan abin da ne duka sunayen mu galibin su in ba yanzu da mutane suka Eh, suka zama ustazai da yan boko ba da yan feleke shine suke sa sunaye na yan gayu amma da duka sunayen kasa Hausa haka zaka ji eh, ado shehu na gambo mai kwano misali duk wani suna ne gashi na iri daban-daban haka eh, <laughs> asabe ɗan kasin isiyaka mai shanu gombe misali zai ka ji sunan gashi wani tarki masjid tarkib a ajin duk in ka je sai in ka hudar larabawa kana faɗan sunan ka zaka suna istigrabi wani irin suna ne wannan amma a cikin mutum da mun saba da kan ba ma jin wannan zaka ji ya mu zama maka abin nan wato ma'aluf to sunan shi kenan wannan malamin malamin bukhari ne malamin abu dawuda ne da limamu tirmizi waɗannan hukun duka ɗaliban shi ne kai tsaye alimamun nasa'i ya fi da hadisin shi bilwasita za ka su hudu banda muslim banda ibn maja bukhari yana mai kirari yake cewa wa kana musaddadan kasmi ya kasance malami ne mai gamdakatar kaman sunansa kakken malami ne a wajen iliminsa da tsare-tsarensa sunan shi kenan musaddad sunan baban shi musarhad sunan kakan shi musarbalu shi kuma sunan baban kakan shi mugarbalu haka da ya zuwa ƙarshe abul hasan mutumin basara ne sami'a juwairiya ibn asma to kaji wata sabuwa kuma ne karatu a gun malam zuwaira dan Asma. sunan maza ne a lokacin kuma sunan mata ne a da suna ne wanda yake unique kamar da ake cewa gambo da hausa kaga ana cewa namiji gambo ana cewa ta mace gambo babu kuma wanda yake jin cewa faɗan haka ga wani jinsi ba daidai ba ne to a da can suna irin asma da irin juwairiya ana sawa maza ana sawa mata Ah, akwai sunaye da dama da suke irin haka wasu daga baya ma suka galabaita aka mai da suna bangare guda ɗayan suka daina saka su akwai kuma sunayen da suke tanki za a lafazin sunayen mata ne suna nan da yawa a cikin sunayen maza amma kuma ba wanda yake damuwa saboda an saba ji muawiya ubaida talha usama hamza duk waɗannan kaga abanda da talha talhatuhu talha ya shi mana yana da ta'u to irin su suna nan haka ata'u da wannan hamza din shi ma alamar sunan mace ne amma kaga saboda mun saba da su a matsayin sunan maza ba ma wani istigrabi ma ambata to amma ba a saba jin aje an ce zuwaira ba zuwaira yanzu zaka samu yaranka wannan sunan wala shi ka tanda mai shi dole saboda aka dinga zole shi a makarantar islamiyya wani malamin islamiyya ne zai ce zai ce bid'a ne wani malamin islamiyya saboda bida'atuhu musta a cikin sanin sunayen mazaji amma yanzu wannan malamin su imamu Malik ne ma wannan Juwairiya dan Asma'u Juwairiya tukuna Asma ibn ubaidin albasar babban malami ne ya rasu a shekata 173 ne yana da hadisai a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da da da tirmizi banda Tirmidhi Tirmidhi bai fada hadisin shi saboda ko Maliku ya riske shi ne zuwan shi Madina shi juwairiya din shi malam juwairiya din wa aba awanata ya ma riwaya daga abu awana wa khalqan da wasu halittu walahu musnadun yana da littafi sananne musnadu musaddad fi mujalladin inji al-imam az-zahabi sami'ina ba'dahu yace mun ji wani bangare na mun saurari karatu littafin wani sashi wannan malami eh, ya rasu ne a cikin watan ramadan na wannan shekara eh, a lokacin eh, da ya rasu cikin watan azumi ne ƙarshen ramadan insha Allah an haife shi wajen shekara ta ɗari hamsin ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ubangije gafarta mishi babban malami ne daga cikin malaman hadisi mutanen kirki wa fiha nu'aym ibn al-haytham na'am eh tabbatar ne tabbatan sunan eh akwai abin da na can sama bai tabbata ba yarai kuwa akwai abin da a can sama bai tabbata ba amma waɗannan zuwa kudu ɗin sun tabbata amma dogon nasaba shi da ake kawowa da yawa haka ko zahabi ya faɗi wannan a cikin tarihin islam haka ibn hajar a cikin a cikin tabibu tabi malam ya ci gaba da cewa fiyanu ayyub ibn al-haibam al-harawi bi baghdad rawa an abi awanata wa jama'atin wa huwa min thiqati shuyukh al baghdadi shi kuma malam nu'aym ibn al-haydam al-harawi ya rasu a garin bagadaza wannan bai da riwaya a cikin kutubu sita gaba ɗaya bai da riwaya a ciki ma malami ne amintacce al-imam al-bagawi ya riwaya daga gare shi wa abu zakariya yahya bin abdul hamid al-himmani al-hafiz ahad arkan al-hadisi qala ibn ma'in ma kana bil kufati man yahfazu ma'ahu sami'a wa wa huwa da'if sai kuma malam abu zakariya yahya ibn abdul bin abdurrahman ibn maimun wanda aka fi da suna yahya al-himmani haka ake karanta sunan himmani mutumin kufa ne ɗaya daga cikin malamai na hadisi alhafidu ahadu arkanin hadith babban malamin hadisi ne shi ma an haife shekara ta 150 ne kwatankwacinta baban shi babban dalibi ne a makarantar shi shine Abdulhamid ibn Abdurrahman ibn Maimun wannan malami yana daga cikin malaman da aka kama shi da aqida ta tashayyu'i mutumin kasar Kufa ne babu mamaki akan haka sai dai malamai sun yi maganganu akan shi wajen raunatawa kamar yadda muka ji a ambata anan al-Imam Ahmad da da shi da Abdurrahman ibn Mahdi suna da cikin wanda suke kasa suke cewa ba amintacce bane amma Yahya ibn Ma'in shi ya amince da shi qala Yahya ibn Ma'in ma kana bil kufati man yahfazu ma'ahu kaji ma magana ya haɗin ko Sami a qais ibn rabi' ya ji hadisi a gun qais ibn rabi' wa tabaqata da sawo'insa sai malam zahabi ya ce wa huwa da'ifun wannan mutumin ya ibn abdul hamid al-himmani malami ne mai rauni wannan ita ce magana tsayayya ga shi malami ne mai rauni amma kuma bai da riwaya a cikin al-kutubu sita al-usul sai sanata 29 wa wa 200 shekara ta 229 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam yace fiha tufi al imam abu muhammad khalaf bin hisham al bazzar sheikh al qurra wal muhaddith nabi baghdad sami amalik ibn anas wa tabaqata wa lahu ikhtiyar khalaf hamza fi amakina wa kana abidan salihan kathir al ilmi sahib sunnatin rahimahullah sai kuma khalafun al-bazzar mai riwayar qur'ani al-imam ah, abu muhammad khalaf ibn hisham bin sa'lab al-bazzar shaykhul qurra'i malamin alarammomi wal muhaddithina ko malamin hadisi wani daga cikin da Allah ya mishi wannan hadin gamdakatar katar ya karantar da ingari ya waye zai fara karantar da qira'a ne ana ba da tilawa yana sharhi yana fadan ka'idojin dan kuma ƙwararren malamin nahwu ne kuma sannan kuma bayan an yi sallah azhar sai malaman sai ɗan hadisi kuma su wanda su kuma ajin hadisi suke so sai su zo nan ma ya bada hadisi ya bada hadisi an yi la'asar kuma sai ya tashi in ya koma gida kuma bai da aiki sai tilawa sai zikir haka ya rayu rayuwar shi malami ne na kwarai ba kowa ne a cikin ƙura'u ya samu wannan falalar ba galibin su shagaltuwa da ƙira'a ya sa ba su da rabo mai tsoka ko na a zo a gani a hadisi Allah ya gafarta musu gaba daya wannan ya daga hadisi a cikin muslim da abu dawuda sami amin malik ibn anasin wa tabaqati ya sarar malik dan anas da tabakan malik wala hu yaron khalafa fihi hamza ya yana da za'i a tilawasa wanda ya saba wata hamza fi amakina a wurare da dama da yana karatu da kira'a hamza daga baya ya zaɓi tashi kira. ya mutu a ranar asabaci kamar da aka ba da labari a cikin watan jumadal akhira a kwana bakwai ga watan bakwai ga watan jumadan akhira a wannan shekara ya rasu kamar da ibnu hibbana ya ambata haka keke da keke a cikin kitabu fiqat cewa asabar ne kuma li sab'in madaina min jumadan akhira sanata 29 ba'da mi'ati saniya lil hijra an ce an bada labari cewa ya kasance da yana bin mazhabin malaman kufa na shan abun maye daga baya sai ya tuba to ba ma shan abin maye din ba har a shiga sallah ana maye mutanen kuma suna yin wannan an kun tuna mashi yin magana a wannan to sai da ya sake sallar shekara arba'in san da ya tuba kullum idan ya sallah ta ranar sai ya maimaita sallar kwana biyar aka yi dinga yi mana idan ya asuba zai ƙara maimaita asuba ta kwana biyar yi azhar sai ya sake wata azhar ta kwana biyar haka ya dinga yi a rayuwar shi wajen shekara sai dai ya gamsu cewa ya rama sallar da ya yi gaba ɗaya a rayuwar shi cikin wannan yanayi wannan shi ba kan shi fatawa Allah ya gafarta mishi akwai wani abu da ya a rayuwarsa wanda ya ce ya daɗe yana nadamarsa kamar yadda zahabi ba da labari a cikin ma'aikatar qurra al-kibar zan ba mu wani labari ne saboda galibi muna yin irin wannan zafin kan ustazancin ko muka yi nadama daga baya an kun tuna mun tattauna wannan game da abu salamata bin abdurrahman da ya dinga yi mai ibn abbas rashin kunya ko yana ganin shekarunsa ɗaya kuma in kana ta kama kai ma dan sahabi ne ba babana sahabi ne ya manta cewa shi ibn abbas bayan dan sahabi kuma shi ba sahabi ne kuma kusan malaman su iri ɗaya ne su aisha su abu hurairah da makamantansu sai ya ce daga baya na yi nadama na yi nadama irin rashin kunya da na mishi da na kwantar da kai da na kwashi ilimi da yawa shi kuma wannan bawan Allah abin da ya faru da shi akwai Abubakar ibn Ayyash wanda babban malamin kira'a ne yana gaba da su sai aka wannan dalibi ya iya tilawa iya ya samu ijaza yana shekara 17 sai malamin sai ya bashi ijaza yace ka tafi gun Abubakar ibn Ayyash ka je ka koyi ilimin Qur'anin nan to a cikin wasikar ya yaba wa ɗalibin ƙware cewa wannan ɗalibin nawa ba da kamar shi yana da mustaqbali ya ilimi kaza kaza kaza kaza da aka yi ma bakar ibn ayyash takarda aka ba shi ya karanta ya karanta shi to a shigo da bakon ana shigo da shi sai gashi saurayi babu ko gemu kai ne wanda ake cewa lam lam tukhallif mislaka ko babu wani irin ka idan shu shi ala fata mala yace to zauna ka karanta mu ji har ya zauna kawai sai ya ce yace me yace yace ba zan karatu koyi karatu a gurin ka ba kai baka san darajar qur'ani ba ya zan haddace qur'ani ka mu gaya mu wannan magana kana raina ma ta ƙur'ani ya fita ta babu shi malamin ya aka ce a je a kira shi a ce yayi hakuri ba abin da yake ne yake da yace ba na son karatun shi ya tafi abin shi kawai har ya tsufa yana da dama wannan abin da haka muka ji Abu Nu'aymin Al-Fadl ibn Bukayn shi ma game da Malik ya je gidan Maliku karatu ya ga fadan Maliku kamar fadar sarki ce ka wannan malamin ba na Allah bane <laughs> wai maluku ake wannan tuhumar ba kawai fita ta babin shi shi ma sai dai da dama to kaka mu dai haka muke yanzu wani ma an malamin kawai ba kawo shi ne ala ya wuce da roba roba kawai bai rage maka hanya ba shi ke nan saka ce duka kuke karatun shi da ke cikin memory ka <laughs> shi ke nan kawai saka kuke duka kasaso shi da ke cikin memory saka kuke ko kuma an zo yin siyasa ya ƙi bin bayan jam'iyya da kuke goyon baya da an saka shi a suna tv ko sai kai tsaki ka kashe Allah waɗannan masoya zuciya haka muke yanzu wallahi wallahi wannan jama'a wannan ba shi daga cikin tsari sam kuma duk wanda yake haka ka jira ka gani ko baka gani ba shi zai gani shi kam shi sai ya gani sai ya yi wallahi yan duniya ba sa yin haka yanzu ba ga wasu yan siyasan nan ba duk wanda za su samu a jikin shi za su tarayya da shi yau suna wannan jam'iyya gobe suna wancan duk wanda suka ga akwai maslaha za su haƙura komin rikicin da ke tsakanin su za su tare ba wai fasin shirya bane alama fi nafsul amr amma za su fito a zahiri su shirya saboda calculation din me zai biyo baya haka in kasuwanci muka ji haka muke in siya da siya da sayarwa ne amma a baban ustazanci to ban ba ma haka musamman mu da yake ce mai yan salafiya ko ustazai ko yan izala sun fi kowa wannan gangancin na raina malamai da kuma yi malamai hukunci saboda kawai ya yi wani abin da kai ba ka so a yi ba ta yi da gaske ne malamin ya kuskure ta yi amma ba ka ke mu'amalantar malamai ba kamar yadda misali yanzu dan babanka yayi wani kuskure kaddara ko da a ce babanka yayi wani abu ne wani ta'annati a ce an kama shi da wani laifi abin takaici a ce barawon gwamnati an kama shi ko da ke sata gwamnati mai ba laifi bane ko karama ce ma yanzu an kana son ka sata ma ka tsira ka sace na gwamnati da yawa ma za ka sata ko an je kotu sai a ce an yanke maka shekara shida ko taron miliyan ba sai ka bada miliyan ashirin ba ma ka fita tunda kana da su ɗaruruwa to a muƙaddara yayin wani laifi wanda ba a so ma a ji an faɗi irin laifin ya tashi daga babanka dole yana na matsayin babanka kai a ce ma kafiri ne kare wata kaga duk ƙarshen laifi kenan kafircewa Allah ko sahabban nan da suke sahabbai da wasu ma sun yi fito na fito da iyayensu za su kashe su ba su fasa kiran sunansu da sunan iyayensu ba sai tunda babana kafiri ne Umar misali ya ce tunda babana khatabu kafiri ne a daina cewa wannan khatabu ita ba cewa So da dai shine baban shi hasali ma da wani abu ya hada su da Abbas ko Abbas ya gaya mishi bakan magana me yace yace wallahi musuluntarka fi mana dadi a cikin zuciya na fiye da a ce Khattabu ya musulunta saboda ga da ka musulunta annabi ya ji dadi haka suke su sabai to amma mu yanzu ina to ina maka nasiha da sauran yan uwa na san anan garin ya shafa ruwa da mutane da dama akwai lokaci da ta faruwa da malamin malam Amurka, Karo Allah ubangiji ya gafata, mishi ɗalibai suka mishi jafa'i wanda mugun jafa'i ne ɗalibai suka ɗaliban ahlus suna ne suka wannan jafa'i a nan garin wai kawai saboda ya yi wasu maganganu a siyasance wanda su ba sa goyen bayan su kawai kowa ya watsi ya bashi waje wallahi ba daidai ba ne. tunda malami ne na sunna kuma yana da ilimin da ake bukata ko da ka gama karatu a gunshi yana da wannan mutuncin ka duba ka ga yan boko yadda suke mutunta malamansu. su ko mutum ya ya kai matakin da ake kawo boko a cikin shi ma ya da PhD ko me da akwai malamin shi a wurin wanda ko malamin shi na hala an ka bincika da yake yin PhD nan sai da suka yi ta ba zaba ya tsantsalwa ba amma za ka yana cewa wani malami na ne ina girma shi ta hamun sai ga wani waiwa ya daina ya daina kula malam wani ya daina magana da wani shi bai sauraron karatun wani ai wani musu zuciya ne ai wani ya shiga eh, ibtila'i tunda yake bin yan siyasa da haka mu ba ruwanmu da shi duk wannan a cikin almahal sunna yake kuma ba tarbiyyar sunna bace wannan zafin kai ne kawai jama'a gashi ne zaka ji daidaiwa kana karantawa mutanen da suke irin wannan zafin kan suna yin nadama kuma zaka ga dama masu ƙananan shekaru suke wannan kaji wannan shi san da yi shekarar 17 daga baya sai gane ashe ba daidai bane duk wayanci yarinta ke kawo haka da kuma mutum bai je wurare daban-daban a rayuwa ba wani tsurkuki kawai ya sani iyakar kan garinsu Kano to iya Kano ya sani iyakar kan garinsu Zaria Zaria kawai ya sani to kuma ka'idar rayuwa shine ko garin ku ne birnin da yafi ko ina kyau in dai baka taba zuwa wani wuri ba ko to sunan ka dan kauye ko a ce garin ku ne New York ko Paris kuma garin ku ne Riyadh ko Tokyo waɗannan sune birane na gaskiya ire-iren su ko kuma abin local definition namu na birane a ce Lagos ne garin ku ko Abuja ko Kano ko Kaduna in dai nan kawai ka sani ko to baka kai dan kauye ne dole sai ka je inda baka san kowa ba kowa bai san ba ba wanda ya san karamarka ba wanda ya san ma ka zo ka nemi ma abin da za ka ci ma ka rasa a tuhume kama da cewa ko me kake a nan wajen ka kwana cikin sauro irin waɗannan abubuwan safari da kai a sace ma kuɗi ko a kusa guduwa da kai ma abin da ɗan yankan kai da ƙyar Allah ya taimake ka da lahaula ka tsira to irin wannan abubuwan su za su sace ka fahimci rayuwa sai ka gane cewa duniya akwai faɗi shi ne za ka ga kana auna abubuwa kana tunani mai faɗi amma ba ka ba duk wanda a ce iyakar garinsu iyakar da ke kenan ko to to ba ba ba waye ba da gaskiya abin sa ka NYC mutum ya haife shi a Zaria yayi primary school a Zaria yayi secondary yayi diploma yayi NCE yayi BH duka a Zaria kuma a ya gama karatu kuma dan Zaria ne ya fara aiki a Zaria to wannan ba kauyen malami ne zaka sai aka ce to bari a kai shi a dauke shi a kai shi wani gari can cikin inyamurai yaje shekara daya to dake yan Najeriya ba su san gaskiya ko an ce za kai shi sai yake zuwa zai zagaya ba bada kuɗi a bashi a garinsu ya gwamnati ne tabbata a jahilin shi ba kauye amma da zai je ya gani din in ya dawo da kanshi zai gane zai afishe tun cewa kai yanzu na fi da wayewa yanzu na fi da sanin duniya ni na da hanya galibi da ake mutane irin wannan canjin ko amma ba na yau maza wallahi ko dan gidanmu ne ka ba zan maka ba ce abbaka ka je ka sha wahala ka ga dama ka mutu a amma idan mace ce a yanayin kasan nan to akwai mutanen da muka sani zamu musu magana cikin mutuntawa sai a canza mata ta kawo inda iyayenta suke ko inda mijinta yake amma namiji ko ina ne wallahi akai shi ba na tausayawa dukkan namijin da aka shi shi wallahi ko garin su dujan ne wallahi ba na tausaya shi na rantsi da Allah an sha gwadawa ne zan ce kai a bar shi <laughs> so ni na san bayan shekara din nan sai ya fi yadda yake basira da ilimi da wayewa kai kuma babu abin da zai faru da shi tun yaushe ake zuwa ana dawowa misconception ne muna na yan arewa sai a ce an je kudu yanka mutane yake kuma su ma a kudin haka ake ga musu su ma haka ake ga musu yi da kaji arewa mutuwa kawai za ka yi sai ka zo sai ka ga duk abin da ake faɗa ashe gaba ɗaya ba haka bane su ma gari ne kamar garin ku. akwai mutanen kirki akwai na banza akwai masu sallah akwai wanda ba sa yi akwai wanda shaɗani ke wanda su akwai wanda suke wanda shaɗa kowanne akwai shi <laughs> <laughs> kuma wallahi sai ka samu irin ka ko a ina ne sai ka samu irin su irin wanda suke da irin tunaninka wanda za ka iya hulɗa da su wanda za ka iya zama da su ni yanzu shekara tana da NYC na yi NYC 2005 zuwa 6 na NYC amma wallahi har yanzu akwai mutanen da nake hulɗa da su kuma hulɗar mutunci a cikin wanda na san su a sanadiyar NYC sawa'un copas din ne ko kuma wanda na san su a sanadiyar eh, zaman da na yi a Abeokuta har yanzu amma da nan tafi anan yan gidan kwasi ke cewa za a kashe ni na ce kawai ba kuma ban taɓa zuwa garin ba sai a sanadiyar wannan harkar kuma haka na zauna shekara dindi ne wannan NYC ne mutane suka dinga gudowa na ce ni ba zan ji ba ina na ana ba inda zan ji almuhim ne idan mutum bai san kowane gari ba sai garin su to ka same shi da irin wannan kauyancin to ne yake faruwa kuma idan ko mutum bai san wasu malamai ba sai malaman anguwarsu ko malaman garinsu ko malaman su to nan ma zai kawanci game da suwaye malamai ko ya sani kawai abin da ya sani kaza ake to da ya ga wani malami yayi ba haka ba to sai ga kai wannan tunda wancan da ya sani shine default a gurin shi sai dauka wannan kai kuskure shi za ka ga daga cikin abin da ake yabawa a tarihin malami a ce yana da malamai da yawa zai hada afkar da yawa kalla ka ga misali a Katun University zaka zo wani faculty a wani department din hala wani malamin darasi dai kawai zai maka amma zaka ci mure shi fiye da wanda ka zauna shekara da shekaru a nan sai ga kafin ka gama ka haɗu da wajen malamai arba'in ko talatin kala daban-daban to sai ka haɗa duka afkar ɗinsu kala daban-daban to amma aka ce misali malaminka guda ɗaya ne kawai shi ya koya maka ta da baki koya maka bagadaji shi ya maka arba'una hadisa har ka sauka a muktasar to baka da wata fikira sai tashi to ranar da ka ga wata fikira da manta wani malami zaka ga ta matsayin sadma ba za ka yi fahimtar ta ba to haka abin yake game da abinci ma in ka saba cin abinci kawai irin na garinku kana zuwa wani gari kaga wani abincin sai ka cika kasu to haka dai haka dai haka dai irin wannan ya faru da malam khalaf ibn hisham al-bazzar Allah ubangiji ya gafarta mishi da kanshi yake cewa yayi nadamar wannan abu ne, ya kasance malami ne mai yawan azumi yakan ma jero azumi har ya saba wa abin da yake sananne a sunna kamar da za a biya ba labari a cikin tarihin islam Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa ah, ah, ah, sami'a wane ne ma eh, sami al-malik bin anas ko wala hu ikhtiyarun fi hamza fi amakin wa kana abidan salihan kathira da ilmi sahiba sunnatin rahimahullah ya kasance malami ne mai bautar Allah nagari mai yawan ilimi kuma mai bin sunna Allah ubangiji ya gafarta masa wa fiha abdullah ibn muhammad al-hafiz abu ja'far al-ju'fi al-bukhari al-musnadi ko al amin ko al eh al-musnadi sorry al-musnadi ah, wannan shine yake ce ma abu abdullahi abu ja'far al musnad sunan shi abdullahi ah, dan muhammad dan ja'far dan yaman yaman din nan kakan shi na biyu shine ya musuluntar da kakan su bukhari dan garin su bukhari zaka zaki a cikin bukhari akwai yaman al-ju'fi ko wannan yaman shine kakan abdullahi ibn muhammad ibn ja'far ibn yaman alju'ufi shi musu da kakan bukhari wancan mai suna yaman ah, shi sa yake ce musu alju'ufi maulahu al-bukhari wato malam mai musnad saboda akwai shi da bibiyan ina zai samu masanidu ya kwafo kuma mun gari sa yake ce mishi al yana da hadisi ne a cikin littafin sahih bukhari kadai yake da hadisi luqiba bidhalika li'annahu kana yatatabbu al-musnada wa yatatallabu yana bibiyan masanid na zai same su rahala yayi tafiye tafiye tafiye wa katabal kathira ya rubuta hadisai da dama an Sufyan ibn Uyayna daga Sufyan bin Uyayna wa tabaqatihi da sa'o'in malam Sufyan dan Uyayna ya rasu a watan Zulqa'ada ne ta wannan shekara lokacin da ya rasu shekarar 95 wa fiha Nu'aym ibn Hammad al-Khuzai al-Marwazi al-Faradi al-Hafiz ahad ulama athari sami'a Aba Hamza as-Sukkari wa Hushayman wa tabaqatahuma وصنف التصانيف وله غلطات ومناكير مغمورة في كثرة ما روى وامتهن بخلق القرآن فلم يجب فهبس وقيد ومات في الحبس رحمه الله تعالى الإمام الذهبي يتشي سيكم مالا نعيم دان حماد دان معاوية الخزائي وتمن غرم مروى الفردي مثلا قادو حين الفردي مثلا للسافن قادو الحافظ مالا من حديث نان ahadu ulama al-akhari ɗaya daga cikin malaman hadisi ana lissafa nu'aymu dan hammad daga cikin manya-manyan malaman hadisi yana da eh, riwaya kwaya ɗaya gal a cikin sahih bukhari kwaya ɗaya gal a cikin sahih bukhari ita ce riwaya nan da bukhari ya bada labarin hadisin nan da aka ce an ga wasu birai a zamanin jahiliya suna yi ma birai 'yan uwansu rajim na na na zina to wannan riwayar bukhari ya fita daga wani aimu dan hammad to kaga ba hadisin annabi bane ba labari ko ba annabi ne ba da labarin da aka ba za ka irsa fashi kai tsaye daga cikin rijalul bukhari ba sai ka bada wannan ihtimalin dan yanzu wani dan wani dan takifan na jin wani sai to shikenan ga wani da ifi a cikin bukhari daga cikin mazajin shi tabbas malamin bukhari ne ko bukari ya riwaya da gare shi kharijus sahih amma a cikin sahihi to bukhari bai yi bai amince da kawar wayoyin shi ba sai wannan kwaya daya wanda kuma na daga cikin irin fuskar da yake amfani da ita wajen kawo riwayar mutanen da yake an yi magana a kansu ko ya kawo shi mawqufi ko ya kawo shi da ma'ana ko ya kawo shi a cikin abin da baya cikin din baya cikin asalin ibadat tarihi ne ko wani sharhin wata kalma a cikin wani wata aya kuma kamanta haka abin da dai za a iya kondonin wata yar matsala a cikin sa ko kuma irin wannan ma akhbarul abin nan ne ma a cikin kitabu abin nan rajam ya kawo wannan kissa sai isti'inasi da ita magana akan rajimu cewa ba sabon abu bane akwai shi a cikin banu isra'ila kai akwai shi ma a cikin birai su ma suna da irin ragowar wannan abin nan su da yake asalin biran da aka aka sha aka masahu ga banu isra'ila kwanan su uku suka mutu ba su ci gaba da tabbata a cikin jinsin birai ba to baya ga wannan al-imamu abu dauda ya fita da hadisan shi haka al-imamu tirmidhi haka Ibn majah waɗannan su tura da sai shi muslim bai fitar ba al-imamu nasa'i bai fitar ba hasali ma nasa'i na daga cikin da suka raunata shi kai tsaye yace ya ji daga abu hamza as-sukkari ko da yake muslim ya fitar da hadisi shi a cikin muqaddima a cikin muqaddima insha Allah da kuma Hushayn bin Bashir da dabakarsu wasannafa tasanifa walahu ghalatatun yana da kurakurai wa manakiru da ababan kyama magmura, fi kasarati marawa wanda suka nitse a cikin yawan abin da ya ruwaito wai ba kurakurai bane amma abin da ya ruwaito mai inganci yana da yawa na abin da ya ruwaito gaba ɗaya yana da yawa sai zama waɗannan sun ba wani abin a zo a gani bane um, wamtuhina bi khalqil qur'ani falam yuji an jarabce shi da jarabawan khalqul qur'an amma bai amsa ba har ya mutu fa bisa aka kama shi aka rufe shi wa da aka sa mishi sasari wa mata fil habs ya rasu shine wanda da ya rasu tare da Imam Ahmad ibn Hanbal in kun tana a cikin labarin ko Imam Ahmad ya mishi sallah ya mishi addu'a da sauransu Allah ubangiji ya gafarta mishi baya ga imamu Nasa'i Abu Dawud ma ya rauna shi babban malami ne daga cikin malamai wanda yake da tsananin wajen raddi ga jahamawa musamman yana da tsananin yi musu raddi Allah ya gafarta mai to kuma dama malamai haka su karka da an ce malami ne wai kuma mai rauni ka ta mamaki haka Allah ya yi shi wannan raunin na tare da shi amma kuma dai akwai ilimi kamar da ga wani malami ga malanta kuma ga masifa ko wani kuma ga malanta ga ƙarya ma wani ba mun ji ba wasu a baya suna yin ƙarya wani taurin bashi saboda ƴan adam ne su <laughs> wani auri saki duk ana samun malamai da aka saboda mu ne yanzu sai a ce in mutum malami ne to ana tsammanin mala'ika ne ba a so a gaya wani abu da ya shakin kuma in ya shakin nan ba za a ba shi uzuri ba dole a dinga tana kafin idan malami sai da zama dan adam wannan dan adancin kuma yana nan baya rabuwa da shi although yes ana tsammanin ya zama ilimin ya tsaftace shi daga mafi yawan abubuwan da sauran mutane ba su tsaftace daga gare shi ba ana sa ra'a ga ilimi ya hazzaba shi kamar yadda koda ɗan boko ne za ga mutane da ke da ilimi tunaninsu da ɗabi'arsu da take rayuwarsu ya saba wa da sauran ah, sauka talakawan gari dole wani abu da suka koya ya musu tasiri wani abu da suka sani ya sa sun daina yin wani abu da mutane suke yi ko sun fara yin wani abu da mutane ba sa yi a cikin tunani ko ɗabi'a ko al'ada ko makamanci haka to ana sa ran wannan to ba a samu ba suka tuna cewa mutum ne fada mutum ne dan adam yana da dukkan ɗabi'un da dan adam suke da shi wa fiya yazid ibn salih al-farra abu khalid al-naysaburi al-abd salih sai kuma malam yazid ibn salih al-farra baban Khalid mutumin garin Naisabur bawan Allah nan na kwarai rawa an Ibrahima bin Tahman yana da riwaya daga Ibrahim bin Tahman wa Qais bin Rabi wa Ta'ifa wa kana wari'an qanitan mujtahidan fil ibada ya kasance mutumin kirki ne mai taka tsantsan mai kokari wajen bautar Allah subhanahu wataala sai mu koma cikin ah, usulul fiqh na'am wani wanda ke suka malaman sunna ga shi yanzu ba malami ba ne ko? ya dawo ya dawo sai na suka malaman sunna to ya danganta akan me yake sukan malaman sunna akan san zuciya to shi ba malami bane kenan da aishi ko kuma tabbas in yana kin malaman sunna ya cancanta ta kyamace shi yanzu muna nufin mu ne cikin gidan ahlus sunna dalibi kuma ya ware wasu malamai saboda sun mashi wanda yake kawai ya dinga zagin su eh, wanda kuma dama dama shi duka yake musu kudin goro to kaga shi wata kila ba ahlus sunna bane kenan dole dai akwai wani dalili zai sa ya zama haka amma ana magana mu ɗalibai mu dinga ƙin malamai saboda sun yi laifi wanda kuma dafa can mana tare da su galibi amma sai suka yi mana wani laifi shikenan sai mu daina kula su abinda suka kai mana na baya ma sai mai dinayi ni na san wanda wallahi tallahi memory din ma sai da ya formatin wanda tuka malamin suke ciki baya su ma ya tuna da alaka da malamin ce za ka yi nadama kuma yanzu zaka da muke magana yana nadama ba a je ko ina ba ko shekara uku bai ba Allah shi kike malam yace ce wal ibaha inji ibn al kenan yace ce haramci wal ibaha da halasci menene asali tsakankanin wato wannan asali magana ce akan abinda ake batu akan al-ashiya'ul muntafa'u biha malaman usul fiqh suna magana akan wannan qadaya din abubuwan da ake cin moriyar su a rayuwa shin me asalinsu asalinsu halas ne duka ko ko haram ne duka menene farki daga asalin wato abinci da abin sha da abin hawa da abin sutura da wanda ake yin gida da su da wanda ake amfani da su na tafiye-tafiye ko makani ko gine-gine ko abubuwan da ake amfani da su waɗanda abin da ake cema abubuwan more rayuwa to su ake cema al'ashiya'ul mutafabiya akwai ma'akal mashrab markab maskan thiyab da sauransu abubuwa iri daban-daban suna ambatan su a ciki to shin asalin su halasci ne duka wanda aka haramta shine zama far'i ko asalin su haramci ne wanda aka haramta shine far'i tace mahallin da zaka amma shi anan yanda ya kawo ta ya kawo ta ne fi jumla akan hadda ibadat da ga ibn taymiya na da gaskiya suka tantance batu akan wannan mas'ala inda yake cewa duk abin da yake ibada duk abin da yake ibada to asalin shi al ne al alhazar dabin da yake ibada to asalin shi za a yi tawakkufi ne akan shi sai an samu hujja ya kafa hujja da faɗin Allah am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah kaga me laifin su yin addini da Allah bai ba da izini ba to duk addini ana jiran izini tukuna ta abin da ya suna ibada amma duk abin da yake cikin mu'amala al'adat abubuwan da mutane suke yi wannan shi kuma yana cikin asalin halarci ne saboda anan kuma Allah ya zargi masu haramta abubuwa cewa qul ara'aytum ma anzala lakum min rizqin ko ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu halalan wa harama a ilahum ma Allah ku duba ku gani abubuwan da Allah ya sauka muku da arziki sai ku ce kaza halal ne kaza haram ne Allah ya zargi masu ware abu su halasta ko su haramta a cikin abubuwan da Allah ya saukar na arziki su ne abubuwan ci da abubuwan sha abubuwan da ɗan adam ya gano cewa zai iya sutura da su ko zai iya gida ya ɗaki da su ko zai iya mai da su dukiya ko arziki ko zai iya noma su ya samu abinci duk waɗannan su ne abubuwan da Allah ya ma an zanen laku min riskin da Allah ya saukar na arziki to kaga anan sai Allah ya zargi wanda ya haramta sai wannan zuwa ga cewa dukkan al'adun mutane suna kan asalin na halas da kuma hila tsayibat ta nuna zuwa ga cewa an ware tsayibat ne a cikinsu. wanda ba tsayib ba shine haramci ke yawa kan shi ibn taymiya da ya maganganu masu tsawo anan zamu ji wasu daga cikin maganganu ire-iren su malam ce wa amma al-hadar wal ibahatu fa minan nasi man yaqul a cikin malamai a wanda yake cewa inna asl al-ashiya'i ala al-hadari komai yana kan haramci ne illa ma a abahatu shari'a sai abin da shari'a ta halasta fa in lam yujad fihi fi shari'ati ma ya dillu alal ibaha idan aka laluba a cikin shari'a ba a samu abin da ke nuni zuwa ga halasci ba ayyuta masaku bin asali sai a rike asali wa huwa al sai a ce ba kyau wa minan nasi man kulu bi diddi, ko malaman da suke faɗan aka san wannan aka san wannan wahwa suna cewa annal asla fil ashiya'i alal ibati illa ma hadarahu sharu cewa asalin komai halas ne sai abin da shari'a ta haramta to kamar da muka ji ne wannan asalin komai haram ne to yana magana akan ibadoji asalin komai halas ne yana magana akan mu'amaloli haka kaga idan qur'ani yazo bayani akan ibada sai ce ayi kaza ayi kaza wa aqimu salata wa atu zakka yana fadan wadanda azana bi Allah kenan wadanda Allah ya bada izini kenan da ake fada in yazo magana akan mu'amalat sai ce banda kaza banda kaza banda kaza eh, inna ma hurima alaykum Um, ummahatukum game da aure hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza kaza kaza kaza da aka mu abada sai aka ce wa uhilla lakum ma wara azalikum kaga ba za a yi ambatan duk matan da suka halasta gare ka ba za a ci da ba ta gari kaza da iri kaza da doguwa da fara da baka da mai suna kaza ba zai yi ba sai aka ce ma wara azalikum sai aka su abin da ya haramta din shi dan shine kadan shine ba asali ba haka wajen abinci wal inna ma harrama rabbiyal sorry ba wannan ba wajen abubuwan ci din tana ma aya قل لا أجد فيما أهي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوها أو لام خنزير فإنه رجس أو فسق كذا كذا كذا كذا كذا zuwa ƙarshe أكتي بند كذا بند كذا بند كذا بند كذا سوني su ne aka ware daga cikin dukkanin haka Allah ya tsara maganganun shi a cikin Alƙur'ani yana cire abin da yake ya fandare daga asali ya ambata da aka ibadoji asalinsu kar a yi sai aka ambaci waɗanda ake so a yi aka ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza mu'amaloli an ba da dama ayi duka sai aka ambaci waɗanda ba a so ayi sai kuma aka ba da ƙa'ida amma akan waɗanda ba ambata ba idan kun samu ta taɓar za a kan ayi su ko ba ayi su ba to akwai da amma shine irin su abin nan alkhaba'id da aka ce gaba ɗaya ko darar da zai biyo baya ko darul mafasid da waɗannan da amma da za a na kulliyar na qawaid ina fata mun gane to kaga shi sa ake cewa usulul fiqh ko baka zama malami ba za ka zama kana da kan gado yes kamar asibiti ne ba zai yi kowa ya zama likita ba amma akwai bayanan da ya kamata ka sani game da magunguna da asibiti don kaka je kashe kanka don koda wani mai kemis ya baka wani magani Kaɗan ja jajiki kar ka kai saurin sha sai ka nemi fatawa don ta yi a san da ka sha din nan ba za ka samu damar yin fatawar nan ba sai dai a jana'izar ka to haka usul fiki yake ko baka zama malami ba zai zama kana da wasu ma'aunai da idan wani malami ya ta to ba za ta faɗo kanka ba kana da abin da ka auna cewa kai wannan shirman shi kawai yake ko kuma kwashi kwashen shi yake kawai shine amfanin usul fiki da haka ka ga yana da amfani wajen ganar da mutane yadda malamai suke sarrafa abubuwa malam yace qawluhu amma al-hadaru wal ibahatu ma'tufun ala qawli fi awwal al-waraqat wa amma aqsamul kalam shi sai yace amma anan ya jona shi ne da can farkon littafin fa huwa min jumlati ma arada tafsilahu ba'da ijmali yana da gaskiya abinda malamin ya nufin bayani dalla dalla akan su bayan ya fada a dunkule wal muradu bil hadari al man hanawa wa bil ibahati diddu shi kuma diddin wato baya da izini وهذه المسألة هي مسألة الأعيان المنتفع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال أنا مغانا ني أكن كما يدى مكا أمتا الأعيان هو الأشياء المنتفع بها وانا أكي تشم موريس أرايوا الأول مغانا تفرقو دي أمتا أشتو أكوشين أن الأشياء المنتفع بها على الحذر سنة كان حرمتي إلا ما دلت الشريعة على إباهته وهو مباغ سيان سما أبن شرعة تشي أي سي أي fa in lam yujad shari'ati ma yadullu ala al-ibahati fa innahu yatamassaku bil asl in ba a samu ba sai a rike asali wa huwa al-hadar shine haramci wa hatta al-qa'il bi dhalika bi anna jami' al-ashiya'i mamlukatan mamlukatun lillahi jalla wa ala hujjatu shine abubuwa na Allah ne wal aslu fi mulki al-ghairi man'u tasarrufi fihi illa bi asali kuma game da abin da ba naka bane bai halasta kai tasarrufi da shi ba sai da izinin shi zai da suka bullo su kuma cewa ai komai na Allah ne ba wanda yake musu wannan ku to duk abin da ba naka ba bai halasta ka ci moriyarsa ba sai an baka isa bai yiwa kawai ka gama shi ɗan wani ka kawo ka tafi ko ya aje abinci shi kawai ka zo ka ci ko ka gama ta shi kawai ka ce tafi karka ka unguwa bai yiwa ko <laughs> kaga dole sai da izini sai da izini sannan ya halasta kai wani abu wanda za ka iya ko to sai suka ce to da komai na Allah ne ba za ka yi amfani da shi ba sai mai abin ya baka izini shine kuma Allah ka ji a can yana cewa ma lam ya'zan bihi da am shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi da. to kaga amma dai ya kamata mu fahimci yayi kaidi yace min ad-din game da addini zance na farko kenan wal qawlu thani anna al-asla fil manafi'i wal ibahati illa ma hazarahu shar suka ce an alƙaula fil manafi'in al-ibahatu an al-asla fil manafi'in al-ibahatu asali game da abubuwan amfani shine halalci sai an samu shari'a ta haramta da gaskin dalilai suka ce huwa fadan Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ya ce duk abin da ke duniyar da yace nashi da kuka ce nashi ne to Allah ya ce dan mutane yayi shi والوجه ta فسكة تبيت هجة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا Allah ya yi ma bayan shi gori ne cewa na muku baiwa kaza da abin da ke duniya gaba ɗaya walam yamtanna illa bi mubahin wala yamtannu illa bi mubahin ba a yi mutum gori sai da abin da aka halasta mai ya samu kaiwa zuwa gare shi illa min na tafi muharram babu gorin da za ka yi akan abin da baka bayar ba zai yi kai ma mataka gorin kayan sallar da baka yi mata ba a wannan sallar zai yi kai gori ma abokinka na abincin da baka kira shi ya ci ba na walima ba zai yi ba dole sai ka ba mutum abu ne shi ne za ka samu falalin goyi a gare shi A misali yanzu mai tsohon dan siyasa ya ce dai ma mutanen mazaɓar shi gori alhalin bai musu kuma ba ce ba ni nake wakiltar ku ba sai ce to me kai mana da kake wakiltar mu amma dole sai dai ya ce aina mun kaza aina mun kaza ko sannan yake da bakin gori ko mun gane to abubuwan da Allah ya yi mutane gori a cikin su cewa ai na baku kaza na baku kaza mun baku kasa mun baku ruwa mun sauka muku da ruwa mun tsira muku da tsare ga sunan ayoyi bil asharat bal bil mi'at da Allah ya ambaci irin waɗannan baiwar da yau mutane ya samu musu abinci ya samu musu sutura ya samu musu ruwan sama ya samu musu aminci da sauransu da abubuwa ne da Allah ya ba mutane shi sa ya musu gori akai idan bai son su amfani da wani abu daga cikin abubuwan sai ya tokace shi Wahiyar sai ce wa khassa min ashiya sai togace wasu abubuwa daga ciki wahiyar wahiyal su sune munana abubuwa marasa kyau wanda za su dawo limafi haminar min darari lahu don za su dawo da cutarwa ga mutane fi ma'ashihim aw ma'adihim a wannan rayuwar ko a makomasu. misali Allah da yace a ci nama ya halatta cin nama na dabbobi sai ci to amma kar a ci mushi da an ci mushe cuta ta dawo jikin mutum kada a ci alhanzir alade da an ci alhanzir cuta ta dawo jikin mutum akwai cutarwa ga dan adam in ya ci wannan kaga fil abin nan kenan fil ma'ash Allah ya yace ya hana kisan kai saboda zai kawo maka matsala fil ma'at ya hana zina zai kawo maka matsala fil ma'at duk waɗannan abubuwa ne na ɗabi'a a rayuwa mana a ɗabi'ance ne mutum zai ji sha'awar alaka da wata mata wadda ba ta aure ba ko dabi'a ce wannan amma Allah ya hana so tana da illa fil ma'ad haka dabi'a ce ta ja mutum ya ji kai garan kashe wani.' amma sai Allah ya ce ya haramta so tana da illa fil ma'ad ina fata mun fahimci wannan to amma da ba da haka ba da sai a halasta ko inda aka halasta kashe rago dan a kashe shi a yanka shi a ci mun shi aka ce a yanka shi to da sai Allah ya halasta cewa in ba komai baya ga kuma wancan illan fil ma'ad kuma duk wani abu da ke da illa yana da illa tun a nan ɗin dama inda an ban mutane a ce wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama da ba za mu na lafiya ba walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab da an bar mutane maza su zama kamar yadda bin siraye suke bin mata a ce duk matar ta maka bita, to za a zama kamar karnuka za a zama kuma awaki nasaba ta cakuɗe rashin mutunci zai kai ƙarshen shi kamar yadda ya kai a ƙasashen da suka kiyarda da wannan mabda'in na addini kasashen da misali a duk duniyar turawa yanzu ba mata turawa ba har a duniyar Najeriya zina ba laifi ba ce laifi shi ne fyaɗe ko kwartanci ma'ana zuwa gun wata mata aure hatta mata aure idan ta bi mutum inda yake ba a gun Najeriya to ba ba laifi laifi kawai shine mijinta yace bai yadda ba to yanzu sai ya nemi haƙƙin shi a gunta amma ita kai kanta gun wancan namiji kaga wannan ai rayuwar rayuwar ƙarya ce ake karnakanci ne sai dai kawai kai don tunanin lahirarka ka ki haka shan giya a gun Najeriya misali shan giya ba haramun ba sai dai kawai in ka sha ta kai tuki shine haram ba a so kai driving under the influence of alcohol kuma in za ka sha ka sha inda aka ba su lasisin siyarwa kamfanin da aka ba shi lasisi ko uh, gidan abincin da aka bashi lasisin sai da giya an kasha anan baka kowa laifi ba abinda ake ganin laifi shine ka zo cikin mutane inda ba a so a sha giya ka sha to shine kayi laifi nan ma amma ba laifi bane to yanzu irin wannan mugun tunanin duk mutumin da ke shan giya abu na farko shine zai zama zai mai kai shi sakare zai zama yaro karimi ya fi shi hankali sannan kuma zai wayi gari yana ta asarar dukiyarsa baya ga asarar dukiyar da zai ta shan giya kuma idan ya sha ma yana iya abin da zai kai shi ga halaka ko ya halaka rayuwar wasu sannan kuma tana damejin ɗaya daga cikin muhimman organs da ke jikin halittar mutum ita ce hanta tana jin ciwon hanta wanda hanta kuma tana ɗaya daga cikin ma abin nan organs na halitta ƙwaya uku wanda su ake fara halitta a cikin jikin mutum da zuciya da hanta da ƙwaƙwalwa sa daga cikin abubuwa mafiya muhimmanci a cikin jikin mutum amma mutum zai ta zai ta abin nan zai lalata su a garin shan giya don haka shari'a ta hana to in ka kalla sai ka ga babu wani abu da Allah ya hana wanda yana hanawa ne dan moriyar kansa sai dan moriyar ka kai dan adam din kai ne ko zaka ci riba bashi? ba kamar yadda mu misali a muke kafa dokoki ne mu juna mu yan adam akwai gwamna ko shugaba ko ciyaman kai hatta hidimar sa zai kafa wata doka dan san kai shi ne ba dan mutane ba ko kai ba a gidanka kana irin wannan za ka yi kafa dokar da za ka zama san zuciyar kanka ne za ka ce diran da na siyo nama a gidan nan ka araba shi sai na dawo <laughs> kaga doka ce ta sarrai so wani so kake sai ka zo ka kirga ka ga cewa da gaske ne ya kai yawan wanda ka siyo eh ko wanda zai ce za a soya mai kifi ka a yayyanka <laughs> kada wani sashi ya bata kifin yana haɗu duka jikin shi zai gane shi amma aka yanka ta za a iya eh, a san matse shi wanda kaga dokoki ne na san zuciya yayin da kuma a kimiyyance a a nutrition yara ƙanana da mata sun fi maza buƙatar nama da kifi da kwai wannan abin daɗin da mazaji suke su dinga ci yara ƙanana below the age of 14 suna buƙatar protein suna buƙatar kaza suna buƙatar kaza da haka kuma su nama su kifi su kwai su wake su ake samu wani abu a jikinsu ko kuma kada ka wuce 40 to ka zama kai ka fara gangara wannan baka da wani matsala sosai dama dole ne zaka tafi kawai dole su ne da suke tasowa yanzu haka mata musamman wanda suke biyarin children wanda suke sakankanin shekarun haihuwa daga balagar su zuwa kafin su kai menopause su ma suna bukatar wannan syphilis din a jikin jikinsu amma za ga mazajen mu musamman na Hausawa nan kasashen mu wani in aka dafa nama fa sai abin da ya gara ma bayarwa ba zai da shi a sami kwaya biyu ba ya da ake sawa kowa a miya sai dai a kawo mai duka kwanan nama haka wallahi wasu suke Allah dai sa usa zama ba sa yin haka bai dace a ce usa zai na haka don manzo Allah in aka yi nama shi sai ya rabar da shi gaba daya ya tsira da tsoka daya inda kai salafiya ne abin da ya kamata ka dinga yi <laughs> malam ya ci gaba da cewa ah, ah, na'am waye buka ko faye buka ma adaha mubahan bi mujibil aya abinda ya saura sai zama shi ya halasta da sauran aya wa qala ta'ala wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhl dhatul akma wal habbu dhul asfi war rayhan Allah ya ce wal arda haka nan kasa wada'aha Allah ya shimfida ta lil anan ga bayinsa duk kasan nan Allah ya shimfida ta ne ga bayi dan bayi su moriyarta da ya ga dama sai bata tana jijjiga da su kaga ba su more ta ba amma sun nasu su zauna su tunani su abin da ya kamata na gine-ginen su da structures da gonakin su da komai duka akan kasa ne hatta matattun sun sun mutu a kasa suke zuba su inda babu kasa ya za da matattu in suka da mutane da wari su kowa ya mutu to da haka kasa tana ma kowa amfani fiye da abin da yake tsammani fiha tun a cikin kasa akwai fakiha wato dan ice ko ah, wannan ya kawo shi ne eh, eh, eh, mufradi bil umum dan ya game cewa kowanne dan itace da ka sani da wanda baka sani ba wan nakhl da kuma dabiniya sai aka yi aka ware shi daga cikin wancan saboda muhimmancin shi a cikin fawaki shi mai yana cikin fawaki amma sai zikrul fard bi hukmin min al am ko yu'akkid zatul akmam wacce ke da akmam jam'u kimma kimma shine kwanso ko kuma abin nan marfi wanda yake rufe hudar dabina abin da ke rufe hudar dabino wanda yake rufe fulawa shine al-akmam wal habbu da kuma abin nan habba shine su alkama su geru su masara su dawa na yake ce musu ne hatsi ko da ire-iren su su hinta su sha'iri yace zul asfi wanda suke da yabanya al'asf shine alwaraq wanda suke da ganye abinda ba shine abincin ba amma shine zai togo a gani a saran cewa za a samu abincin war raihan raihan ana mashi fasara biyu ko dai a ce da kuma asalin wato hasad asalin abincin shine ar-raihan ko kuma war raihan da kuma kanshi ya daga cikin abin da ake bambance abu wanda yake mai kyau ne daga kanshinsa dan dan itace ko ko ɗan gona ba na jin akwai wata bishiya take da wari kuma da ake cin ɗanta wanda ɗan yake da wari wari wanda ɗan adam zai iya zai iya abin da shi kondonin ɗinsa hata wari irin na oro ko mangwaro mai warin ga wasu ai ba wari bane ba wari bane a sauci wanda zaka ji ka toshe to da haka wasu suka ce war raihan da iska mai kanshi wasu kuma suka ce wa raihan shine ita kanta alhabbu din alma'kul abinda ake ci wanda an yi noma an yi girbi an yi sassaka an ake ce mashi an yi sassaka ko abinda za a samu asalin maddar me sunan shi hatsin kenan ko to wannan shine ha raihan kuma kaga dai Allah yana lissafin ni'imomi ne wannan a cikin suratu ar-rahman ko fattalallahu ta'ala alal anani bi an wada alahum al arda kaga Allah ya mutane bugorin cewa ya ba su kasa waja ala lahum fiha azwaj arzaqahum ya sa musu arzikin su a ciki min al quti na abinci wal wattuf wattuf wattufa ko kuskure ne wal fakiha ne wattafaqu ya sai afwan wattafaqu da da dan itace haka yake wa an sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zamal muslimina jurman mafi yawa mafi girman zunubi daga cikin musulmai man sa'ala an shay'in lam yuharram wanda ya tambayi abin da da ba haram bane fa hurima min ajli mas'alati shikenan za aka hana ko yanzu ne abin da da asali an ba mutane suna suna yi babu ne ko an zo ana taro sai wani ya ce to ranka yi director yanzu mu malamai a Albani science ina hukuncin abincin da muke cewa ake kawo yara da rashin bai taɓa sanin wannan abin ba sai ce a ah, to ba abincin ku bane kada wanda ya ƙara ci wannan ya fi kowa ne ɗe <laughs> eh darakta an zo tare bije to darakta wasu malamai suna na hukuncin malami a shi kwamfuta yaro dan bezi kwan ya dan yi typing a cikinta ba wanda ya san ana ansa daga ranar sai aka ce to kada wanda ya ƙara a kwamfuta wani to wanda ya fi kowa laifi a cikin musulmi wanda ke jawo musulmai jafa'i asalin hadisin yana da kisa ah, ah, al-imam bukhari da musulun suka roto shi al-imam musulun da ya yazo sharhin hadisun ya alakanta shi da wani hadisi daban wanda galibin mu mun san shi hadisin waimir, waimir wannan da suka yi la'ani da matarsa da ya fara zargin matar shi tana da kwarto sai dogon abokin shi asin al ya ce mishi ni ina da tambaya amma kai nake so kamar tambayar nan Mai mutum zai yi idan ya gama shi da wani ya kashe ku kashe shi ko ya kyale bakin ciki ya kashe shi sai shi kuma ya je ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzo Allah manzo Allah ya mishi kaca kaca ce wannan wace irin mugun magana ce kake faɗa Allah kwadaran zancen ka ya koma gida cikin nadama da abokin nashi ya dawo sai ya zo ya ce mishi yaya ka tambaye mun ya ce ma a ataitani bi khair baka zo mun da alheri ba ka ja mun sharri ne ka ji ka ji abin da manzo Allah ya faɗa wa laqad kariha maslahataka mas'alataka ya kyamace wannan tambaya ta ka shi kuma sai ce kai wallahi sai na je kunshi da kaina ba zai yi ba ya riga ya ɗauɗi daudimi su wallahi sai na je da kaina ya je da kai shi shi ya manzo Allah ni ne wanda na aiko tambayar nan ce Allah ya saukar da hukunci a kanka da kan matarka shi na kai li'ani tun kafin a ce musu ya sake ta ya ce in na ci gaba da zama da ita wallahi ƙarya nake mata ke ya ce ya sake ta tun kafin a ce ya sake ta kisa ce sananniya kowa ya sanya ko to da nawawi ba sharhi wannan kisa sai yake cewa waɗannan hadisan suna nuni zuwa ga karhancin yin tambaya da ta zama a cikin ta akwai cin mutuncin musulmi akwai tona mushi asiri akwai bayar da shi akwai wulakanta shi ko da kuwa kai za ka ci gaba da cutuwa kai haƙuri kaka faɗa ya fi domin garin faɗi ɗin za ka iya jan fiye da wannan abu shine irin kamar wannan da muka kwatanci shi mu za Allah ya hana sahabbai yin tambayoyi har ana sai ke cewa har muna fata mu gaba ƙauye kauye domin shi wannan dokar ba ta haukan shi ba zai ta tambaya mu kuma na daukan ilimi a ciki ko in suka yi irin wannan tambayoyi za Allah baya san suna yin su amma kuma ba a hana tambaya akan mas'alolin fahimtar addini ba su ba a hana ba amma abin da ya shafi rayuwa to karka ce komai sai ka tambaya akai keke da keke yawanci ko mutane sun fi kokarin tambaya akan wannan ba su damu da su san addini ba mata suna yawan mana tambayoyi ire-iren waɗannan lalkaci su mahaukatan tambayoyi wata ma a cikin group ɗin whatsapp ko za ta harbo tambayan abin ya dame ta yan malam shi tubi zo ko haka muke fama da su su su ɗauka mu wasu malamai ne da za mu iya sun musu matsalolinsu <laughs> in suka yi tambaya wani lokaci in ka ce mata to ke abin ya faru ne ita ce a ai wata kawata ce cin tambayi ta to ke bar ta hasi ya faru ba a faɗar wannan magana mijinta yayi kaza mijinta ya ce kaza mijinta sai na ce wata rana ke wannan abin da kuke faɗa mu muna yi mata mai wannan laifukan da kuke faɗa hakuri suke da mu da kuke ganin mu da sunan malamai mu muna irin wannan laifin me yasa ku ba za ku hakuri ba wallahi sai na ga wata irin wannan magana kwanan nan ne ma ko so irin wannan tambayoyin ba su da amfani saboda suna jawo fitintunu iri daban-daban jama'a to har yanzu mu gane irin waɗannan ah, dan wai su mutane abin da suke ɗauka wai su zama suna da saraha akan komai ba wuce yi gaskiya da yake cewa ciki ba don tuwo kai shi ba don tuwo kai shi ba akwai maganganu da za ka ji da yawa ba ka zuwa ka faɗe su to kuma musamman ina na nasiha da sauran 'yan uwa musamman a wannan zamanin na Facebook Facebook ya fi kowane daba dajjalanci jama'a mutane sun mai da shi yadda ka san teburin mai shayi duk abin da mutum ya zai je faɗa kan Facebook kuma baka san mutane nawa suke gani mutane nawa suke sharing mutane nawa suke saving mutane nawa suke screenshot su ajewa ba baka sani ba idan kana da friends guda ɗari to ka ɗauka mutum ɗari biyar sun ga abin da kake faɗa ka ɗauka haka saboda kowa in ya gani zai faɗa wa nashi friends in bai sharing ba zai kwafa ya je saka a wall ɗin shi idan ya yi comment abokan shi za su ga comment ɗin da ya yi a cikin naka su ma za su gani to idan za ka faɗi magana ka faɗi abin da ka san alkhairi ne kawai dole ba alheri ne kawai karbi da shi akwai abin da mutum ta kaji ya ce ga nan yanzu nan an kama wani kwarto a tudun jikun sai ya sa hoton ni amfanin wannan wannan da kake faɗa kana koya wani kwartanci ne ba kuma wataƙila ko da aka mashi kwarto an kama shi ƙazafi ne kenan kake ana zargi ne misali an yi hatsari gawawwaki wanda Allah ya kira su da suna sau'a mutane su dinga ɗaukan hoton gawawaki suna yaɗa su akan facebook sai ka fara kamar yanzu idan gawo ka ce baka yi za ka ji daɗi a ganka haka ko gawon babanka ko mataka ko ɗanka amma baka san shi ba ka san ko ina yake ba idan ka yi niyyar ka nemi sanar da ƴan uwansu ne akwai da za ka buka sanar da ƴan uwansu da can ba a yin haɗari kafin facebook ƴan uwansu ba su jin labari wacce hanya ake fi haka mutum ya je wani wuri ko ya je wata ibada ko ya je wani ziyara gashi a gidan su malam wane ga su a wuri kaza suna kaza a taya su da addu'a yanzu nan na bar sakwato na kama hanyar Zariya a taya da addu'a ban da lafiya wani ma gashi an jona mishi karin ruwa kakata tana rashin lafiya na ajali jama'a ku taya mu addu'a ga mun a shika wa na yi hatsari yanzu nan mu dauko shi ga mun a ambulance duk wannan me ya amfanin su me ya amfanin duka wannan su kansu da suka yi Facebook ko su Mark Zuckerberg abin fahimci ya fita daga abun da suka yi niyya ya fita ba in ka je tarihin asalin abin an yi shi ne ma 'yan wata jami'a ah, kamar a ce misali maimakon a dinga haɗuwa duk in za a yi wani shawara na lecture ko timetable ko wani assignment ko wani exam sai an haɗu sai suka ce to bari su samu platform online da za su dinga wannan tattaunawa ne asalin abin da suka yi makansu ba yi ma 'yan department ɗinsu daga wai aka extend zuwa wasu department ya haɗu duka university asalin abin da suka yi kenan ordinary group ne kamar da ake yin group din whatsapp misali misali adana ma da group na whatsapp ko me muke magana a cikin ba za mu karatu ba za mu sanar a wajen idan muna da wani material da muke so mu share za mu share a wajen ko abin da muke ganin zai amfane mu asalin shi kenan fa ana ta dawwarawa ana ta dawwarawa har ya zama yadda yake haka kuma karka manta fa an ce ne kowa da friends sa su tattauna ku samu eh, interface da friends ka amma kaje kana bada labarin abinda abokinka wannan da ke kusa kai ba za ka gane ba amma ka je ka faɗa kan facebook abokinka na gargajiya traditional friend ɗinka da kake da shi conventional akwai abin da bai sani a kanka ba amma yan facebook sun sani kai wani irin mara tunani ne kenan kai ko kun fahimci ƙariya kuwa abokin da kake da shi wanda asalin abokinka ne kana da sirrin da bai sani ba amma yan facebook sun san sirrinka na komai da ran da aka haife ka da ran da kai aure da wasu ce Eh, budurarka wadda baka aura ba da sunayen garuruwan da ka taba zuwa inda ka je suna da komai detail ɗinka amma abokinka da kuke yawo nan sai kai tafiya ma kai karan ma bai sani in ba shi ma yana hawa facebook ɗin ba to duk wannan ma da sauki akan gulmace gulmace da mutane suke yadawa da tsegul da ƙarya akan malamai akan jahilai akan yan siyasa akan yan uwa akan dangi da sauransu duk wannan ba ne. abin nan ba wani ya mun wani zance kwanan nan cewa ya gani duk magana ake ta siyasa akan facebook ba na sa baki a cikin ce to ai ba dan siyasa ba ne ni dan makaranta ne kuma facebook ba makaranta bane in ka zo makaranta inda ake karatu zaka je na magana akan karatu in ta kama amma facebook kawai da wani ya fita daga jami'a kaza Allah ya tsine mai albarka a kai kuma Allah ya tsine mai albarka abinda fa kai ake kenan sai wani sai kaza sai kaza duk sati in ka lura duk sati akwai wata matsala da ta damu tare babu satin da ana lafiya a ce ana da lafiya ana cikin wata sai wata ta faɗo haka sai a bar wannan kuma a kuma wacce mutane kuma duk suna ta asarar lokacin su ne da kuɗin su da energy su wallahi in bacin kawai mu muna amfani da abin ne a matsayin bari mu shigar da wani abu na addini a ciki da baka da bukatar ka je wajen kawai shi ne dan ba zai yi koyi a ce duk a kaurace wani gaba daya musamman da ya facebook ta kowane ta fi kowane platform wannan matsala da twitter used to be a very gentle platform da mutane ne kawai masu ilimi da hankali suke twitter da amma yanzu shi ma zama irin haka to balantana kuma wannan gidan hotunan eh, eh, eh, instagram wanda su kansu masu site din sun rasa yadda za su tun kamar watan afrilu suka fitar da wani rahoto cewa akwai hoto hoto kawai shots ba masu bidiyo ba sama da guda biliyan biyu a kai kuma karuwa suke day by day wata idan sun kai biliyan uku hala daga lokacin zuwa yanzu da haka site din ma yayi nauyi suna tsoron ma zai crash suka kashe shi na wasu aure don su upgrade mutane suka dinga Allah ya sace an kashe har za ya kashe suna so su gaba da yada hotunan su zaka samu mutum ɗaya da hoto dubu sittin kullum kawai ɗaukan hoton shi yake yana ɗaukar kanshi har ya zama fa yanzu yana daga cikin psychological eh, problems da ake da rasa selfie da ake cewa hoton dauki da kanka din nan ana ganin akwai matakin da ka kai yawan daukan hoton dauke da kanka da yawan posting din shi na nuni zuwa ga hauka duk wanda a rana ya daukan guda 20 kuma a cikin 20 din yana posting aƙalla biyar go to ma hukaci shine conclusion ɗin da psychologists suka yi a America <laughs> duk wani juyi da mutum yi sai ya dauki hoton kanshi ya dauki hoton kanshi mutane wallahi a masallacin juma'a na na ABU inda muke nan muke sallah akwai gadi da ke kusa da wajen haka inda ake sallar idi din nan sunan ma gurin da yanzu fa selfie gadi sun canza mai suna in aka yi sallar juma'a karamar ƙarya sai an kusa da la'asar mutane suna wurin a ɗaukan hotuna in dai ba korarsa aka yi ba don awa ɗaya kan tsaf za a ɓata ta wurin a ɗaukan hotuna ɗalibai da sauran jama'a ana ta ɗaukan hoto ana ta yi ana ta yi suna wurin yanzu selfie gadi kuma kana hawa kan facebook bayan awa ɗaya za ka gansu duk gasu na an zuba su inda kana da mutane duk wannan jama'a bai cikin abin da yake nike nuni zuwa ga hankali baya cika abin da ke nuna yana nuni zuwa ga karancin hankali ne gaskiya almuhim mu kiyayi batanci jama'a da faɗin magana mummuna akan mutane ko kuma ko da sun yi aiki mummuna ba musulunci bane ya da aiki mala albani mariga ya ba mu labari Allah ya gafarta mishi wani abu da ya faru da abakar imam Allah ya fata mishi shi ma cewa sanda da yake editan gaskiya ta fi kwabo aka kawo rahoto a kan sane ba a taba samun labarin sane ba sai a lokaci pickpocket a tsame mutum kudi aljihu ko a fara aljihu kudin su zube a dauki da aka zo ana so a buga sai ce ka buga wannan labarin sauran ma'aikatan suka ce a wannan labari ne da za a buga mutane su dinga kare kansu yace idan aka buga an fada wa mugaye ne ile kuwa da aka galabace shi aka buga labarin nan sati da ya zagayo a kasuwar da aka yi sane guda ɗayan nan sai da aka yi sane ya fi ashirin daga nan kuma sane ya zama al'ada a nan garin ma akwai 'yan gidan fata wanda sane kawai aka san su sani to da aka mafi yawan aikin barna da za ka je garin ka ruwaito shi ko ka fi koya wa mutane yin shi fiye da hana yin shi kalli tun a zamanin sahabbai matan madina mai matan maka suka ce mai umar ya ce muna makka matanmu suna jin tsoronmu da aka zo madina maimakon matan madina su koyi tsoron maza a gun matan makka ko sai matan makka ne suka koyi renan maza a gun matan madina ma'ana dan adam ya fi saurin koyon aikin banza fiye da koyon aikin alkhairi in kai mutumin kirki da mutumin banza kuka zauna tendensi na kai mutumin kirki ka koya mushi aikin kirki ko yana ƙasa da tendency din shi ya koya maka aikin banza shine farin Allah wala talbisul haqqo bil batil sai ce mene fataktumul haqq ka hada gaskiya da ƙarya to gaskiya ce take fara cutuwa to shine zaka duk fiyon abin da yake na barna to koyin shi aiki salaf hatta sakin aure in zasu yi ko ba sa faɗin laifin matan yadda mu muke zai nuna kawai shi wannan auren ba is no longer interested in it don in ka zo sakin mace ka aibata ta ita ma ta aibata ka danginka suka zage ta dangin ta suka zage ka shikenan da kai da ta kokan ku jinaya dukan ku za ku jina ma aure za a ce ah, an ji kaza a kanka ita ma an ji kaza a kanta amma in ba ku faɗa ba sai a ɗauka kawai auren ku ne ya ƙare akwai ƴaƴan wani a jikinta sai ma akwai ƴaƴan wata a jikinka shikenan amma ba ruwan mu komai wani mutum sai ya zo ya faɗa ta ƙarya da gaskiya da ƙarya da gaskiya a faɗa a FM a faɗa a majalisa a faɗa a ko'ina Allah ubangiji ya samu cika da imani malam ya ci gaba da cewa wa hudu lalata min waje haini annan ashiya la haramu illa bi khasin da li qawlihi lam haram cewa abubuwa ba a haramta su sai da haramtawa ta musamman a akan su na biyu أن harima قد يكون لأجل المسألة mas'ala na iya yiwuwa saboda abin ne aka haramta. فبين بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة wato ya zama cewa haramtawa annahu anna tahrima qad yakunu li ajli al-mas'ala cewa tambayar da ita ta jawo aka haramta din fa bayyana bi hadha annaha biduni zalika laysat muharrama cewa da ba dan tambayar ba to da da ba haramun bane kenan ya cewa asalin abun ba haramun bane in da ba dan tambayar ba dan haka tambayar ta aka haramta to an ba a haramta abu to abubuwan da kuma wato ya tambaya akan din da da ana yin su yace lam yuharram ba a riga an haramta ba kaga mutane suna yi ba su san hukuncin yin shi ba ko sai wani ya tambaya sai aka ce to yanzu an haramta kenan da da suke yi halasu shine kamar wancan da misali wancan ba ba misali ne kawai misali ga magarba ko san ya fara aika sai anan daren hadis ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum assalam